وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فهما خزائن الأعمال ومراحل الآجال يودعهما الإنسان ما قام به فيهما من عمل ويقطعهما مرحلة مرحلة حتى ينتهي الأجل عباد الله لقد قطعتم الأكثر من شهر الصيام ولم يبق منه إلا اليسير من الليالي والأيام فمن كان منكم قام بحقه فليتم ذلك وليحمد الله وليسع له القبول ومن كان منكم قد فرط فيه وأساء فيه فليتب إلى الله فهو أرحم الراحمين أرحم من الوالدة بولدها وقد فتح باب التوبة لعبده مهما بلغت ذنوبه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أخرجه ابن ماجه وغيره وحسنه الإمام الألباني أخوة الإسلام قد دخلنا في هذه الأشهر الأخيرة من هذا الشهر المبارك وقد أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر فاغتنموها بطاعة المولى العظيم وأحسنوا في أيامه بالصيام ونوروا وأحيوا لياليه بالقيام واختموه بالتوبة والاستغفار وسؤال الله العفو فالمحروم من أدرك رمضان فلم يغفر له أيها المسلمون كان عليه الصلاة والسلام يعظم هذه الأيام ويخصها بمزيد عناية واهتمام تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئذر وأحيا ليلة وأيقظ أهله في هذه الأشر ليلة قال أنها تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقال أنها فيها يفرق كل أمر حكيم وقال أنها عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم إيمان أي أن الله هو الذي شرعها واهتثابه أن يبتغي الأجر من الله جل جلاله لا رياء ولا سمعة أما قوله خير من ألف شهر يريد أن ثواب العمل فيها أكثر من ثواب العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر عباد الله وكل يجتهد بما تيسر له قال ابن رجب تجمده الله برحمته قال جويبر قلت للضحاك رحمة الله عليهما أرأيت النفساء والحائل والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب قال نعم كل من تقبل الله عمله فيؤتيه نصيبه من ليلة القدر اللهم إنا نسألك بمنك وفضلك أن تتقبل أعمالنا ألا ومما ينبغي التنبيه له أن الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة وهو اختلاف مبني على منزع الاستدلال من النصوص ويمكن أن يرى بعض الناس علاماتها في وقتها أما تهديد ليلة بعينها قبل ذلك الوقت وتعتمد عند الناس ويترك غيرها فهذا غلط وتفريد مع أنه قد ورد في حديث بن عمر عند البخاري ومسلم عن بعض الصحابة الكرام هم أفضل البشر بعد الأنبياء رؤيتهم المنامية لليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناسا منهم أروا أنها في العشر الأواخر بل جاءت رؤيا بعضهم بالتحديد أنها في سبع وعشرين ومع ذلك لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحديدا وإنما قال أرى رؤياكم في الأشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها وفي رواية فالتمسوها في السبع الأواخر سبحان الله ليلة أخفيت على خير البشر عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام أو تظهر لأبناء هذا الزمان قال أهل العلم أخفيت من أجل أن يجتهد الناس في العبادات والطاعات كما أخفي ساعة الإجابة من يوم الجمعة كما أخفيت ساعة الإجابة من يوم الجمعة الله أكبر فالحذر أيها المسلمون أن نبني على الرؤيا والأحلام أحكاما شرعية فإن الرؤى لا تبنى عليها الأحكام ولنجتهد في هذه العشر الأخيرة فإن من أحياها كلها سيصيب ليلة القدر بإذن الله ولنجتهد اجتهادا كثيرا كبيرا قال العلامة الأثيمين رحمه الله ونرى كثيرا من المسلمين يجتهدون في ليلة سبع وعشرين ويتساهلون فيما عداها وقد تكون في غيرها فيهرمون خيرها فقد تكون في غيرها فيهرمون خيرها لكن الصحيح أنها تنتقل في الأشر الأواخر قال ابن حجر قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والثوم وأحمد وإسحاق ثم قال ابن حج وأرجهها كلها أنها في وتر من الأشر الأخير وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب ورجحه الإمام الشوكاني رحمة الله عليهم أجمعين أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها قال ابن الحجر في الفتح المراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة وقال ابن الدقيق العيد والقول بتنقلها حسن لأن فيها جمعا بين الأحاديث وحثا على إهياء جميع تلك الليالي وممن قال أنها تنتقل من العلماء المعاصرين بن باز والأثيمين رحمهم الله وصالح الفوزان وربيع المدخلي حفظهم الله وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما التمسوها في الأشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي ومن السنة أن تقول فيما وعدت عن عائشة أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وصححه الألباني عباد الله ولما كانت النفوس تشتاق إلى معرفة تلك الليلة بعينها فقد ثبت لها علامات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العلامات أولا أن تطلع الشمس في سبيحة يومها بيضاء لا شعاء لها كما في صحيح مسلم ثانيا أن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى كما عند أحمد وحسنه الألباني وأنها ليلة بلجة ومعنى البلجة مشرقة لا حارة ولا باردة أخرجه الإمام الطبراني وغيره وحسنه الإمام الألباني رابعا وثبت نزول المطر في ليلتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يأت نص صريح صحيح في أن ذلك من علاماتها المعروفة كطلوع الشمس بلا شعاع في سبيحتها والله تعالى أعلى وأعلم فاستغفر الله يا عباد الله وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم واهتدى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون ومما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص عليه في هذا الشهر الاعتكاف في المسجد تفرقا لإبادة ربه وتحريا لليلة القدر فالاعتكاف في رمضان سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأتكف أزواجه بعد وفاته وحكى أهل العلم الإجماع على أنه مسنون وينبغي أن يكون الاعتكاف على الوجه المشروع وهو أن يلزم مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يتفرد من أعمال الدنيا إلى طاعة الله عز وجل والصحيح أن الإئتكاف يبدأ من غروب شمس يوم العشرين قال العلامة الأثيمين جمهور أهل العلم على ابتداء الإئتكاف من ليلة إهدى وإشرين لا من فجر إهدى وإشرين والله أعلم وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن الابتداء من فجر إهدى وإشرين مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري فلما صلى الصبح دخل مؤتكفا لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل لأن الأشر الأواخر تبتدئ من غروب الشمس يوم عشرين وأما خروجه فإنه يخرج إذا قربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ويكثر فيه من أنواع القربات والنوافل والطاعات من صلاة وقرآن وطلب علم وذكر فلا يبيء ولا يشتري ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه ولا يتبع الجنازة ولا يؤود مريضا مما ينافي مقتضى الاهتكاف والحكمة من مشروعيته الحديث وخاف في أمور الدنيا والإكثار من الاتصال بالهواتف المحمولة لغير حاجة نسأل الله لنا ولكم الهداية ولا بأس بالحديث المباح أحيانا أو للتنشيط للإبادة ولو كان في مدارسة القرآن والتبتير أو العلم فهو أفضل وهناك أحكام أخرى للاعتكاف ينبغي التفقه فيها قبل الدخول فيه أيها المسلمون إن من الشيطان في هذه الأيام والليالي المباركة من هذا الشهر المبارك وما يصرفهم به عن الاستقلال بالطاعة والإكثار منها إلى اشتغالهم عنها باللعب أو متابعة الفضائيات فنجد أن المسلمين يصلون القيام ويقرؤون القرآن ويبكون ويدعون ويتدعون إلى الله أن يتقبل منهم بينما تجد صاحبنا يلعب في وقت ينزل الله فيه في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستكفر فأكفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر فسبحان الله ما أعظم الخسارة وما أكبر التفريط فالبدار البدار أيها المسلمون إلى اغتنام ما بقي من هذا الشهر الكريم فلا ندري هل كتب لنا أن نصوم رمضانا آخر أم أن هذا هو آخر رمضان في حياتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أقوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا وآت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قائدين وبالإسلام راجدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحابته الجر الميامين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دقوكو قوات رمضان نشكرا دبو ليد أريه لدى تلاتين دترا تقوص قوات شدا ميلادية النبي إيسى عليه السلام دبو ديو دشا تقوص زنشمو بيانمو zai gudana ne akan goman karke na wannan wata da abin da ake fatan musami jama'a musulmi mu ji tsoron allah mun yi shekaru da yawa mun ɗauki lokaci mai tsawo muna rayuwa mu faɗi abin da muke so mu aikata abin da muke so yanzu cikin wata goma sha biyu ba za mu iya ware ɗaya ramadana mu ji tsoron Allah a cikinsa ba ya zama mana makaranta in mun fita mun samu tarbiyyar da za mu yi sauran rayuwarmu mu dace mu sami muwafaka da gidan aljanna mu sani Allah shi ke jujjuya yini da dare ya yi haka ne ga wanda zai duba ya zama masa wa'azi ya yi godiya ga Allah ya bauta masa yini da dare su ne jari ga ɗan adam a rayuwarsa kuma su ne suke yanke masa rayuwar su kusanta shi da ajalinsa shin ko ka aje wani abin arziki na aikin alkhairi a ka? shin ko ka yi wani tattali na ɗa'a a yininka ba za su gushe ba suna shuɗewa har ajalinka ya gane idan ba kai wani abu ba sai kai na dama. ya ɗan uwana ka dubi kaman yanzu ake cewa za mu kama azuminmu Ga shi mun cinye mafi yawan kwanakin watan ba abin da ya rage sai ɗan kaɗan a gabanmu wanda ya tsaya ya tsayu da haƙƙin wannan wata ya bauta ma ubangijinsa jalla jalalu ya nisanci saba masa ko ya yi sujjada godiya ga Allah ta shukuri ya roƙi Allah ya an san masa aikinsa wanda ya yi sakaci ya yi sake ya muna na imani ya muna na aiki bai yi abin da ya dace ba ya yi maza-maza ya tuba zuwa Allah jalla jalaluhu fa huwa arhamur rahimin Allah mafi jin kan masu jin kai ne ya fi uwa mai tausayi ga ɗanta mai rauni jin kai ya buɗe ƙofofin tuba ko zunubanka sun tokaro sama bayan sun cika duniya ya faɗi a cikin littafinsa ya ibadiyar lazina asrafu ala an fusihim la تقنطوا min رحمة inna allaha ya fi zunuba jami'a. innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina waɗanda kuka yi sabo kuka saba kuka cuci kawunan ku taho ga ubangijinku mai jin kai mai rahama kada ku yanke ƙauna daga rahamarsa zunubi bai yawa yana gafarta ta kuma yana gafarta zunubai duk cika Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jin kai mai tsira da amincin Allah yana cewa mai tuba daga zunubansa kamar la zambala kamar wanda bai taba zunubi ba ibn maja da wasu malaman sunna sun waito wannan hadisi imamu al-albani ya ce hadisi ne mai kyau 'yan uwana ga mu a ƙarshen watan ramadan wata mai albarka mun shiga kwanaki masu daraja wanda allah ya rantsuwa da su a inda yake cewa walfaj walayalin ashirin na rantse da ketowan alfijin. na rantse da darare goma na ƙarshen wannan wata allahu akbar masu daraja ne da muhimmanci mu yi ƙoƙari mu ci riban da ke cikinsu haka abin yake jama'an musulmi mu rayar da dararen waɗannan darare masu daraja mu haskaka su da ƙiyamun laili mu cika su da tuba da istighfari mu roƙi Allah afuwa don mun matsalai laifi shaƙi wanda ramadana ya zo har ya fita ba a gafata masa zunubansa ba allahumma la taj'alna min al-ashqiya musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba waɗannan kwanaki muhimmanci yakan keɓance su da kula na musamman yakan ibada a cikinsu fiye da sauran lokuta sai da tuna aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarfe ya shigo yakan yi ɗan mara aiki ga mai yinka شد المئذر وأحيا ليلة وأيقظ أهله يرى يد درنسا يتاشي إيالي a wannan أولا نقوم نكرسي mai yawan albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin ta cewa lailatul qadr خير alfisha, ألف شهر ƙadari, in ka ibada a ciki ya fi ka yi ibada a dare dubu na wata dubu ma'ana ibadan dare ɗaya ya fi lada fiye da ibadan shekara tamanin da uku da wata hudu in ka lissafa dare hudu zai baka shekaru tamanin da uku da wata hudu ina dubawa ne in ga fuskokin 'yan tamanin har yanzu ban ka ci yawan yawanmu shekara tamanin to kila daga can na hango wani ko ya kusa amma bai yi ba tabbas jama'an musulmi wannan rahama ta ilahiya wannan falala rabbaniya ma yadda mai sakaci ya wuce mu a mana sakiya Allah ka waffaka mu da wannan dare muna bauta maka duk wanda ya iya ƙoƙarinsa a daren ya dace da daren ya dace da daren ibn rajab ya ce juwaibir ya ce mazahab to wata matar za ta zo tana jinin haihuwa ta haihu jini bai tsaya ba wata kuma zai faɗo mata a 'yan uwanmu mata tana jinin al'ada wani kuma zai zo yana halin matafiyi yana kan hanya wani kuma bacci zai kwashe shi shin irin waɗannan suna da rabo a lailatul qadari da haf ya ce na'am suna da rabo domin ai ana fatan akalla ta yi babban aiki sallan isha'i a jam'i Zahab ya ce kullu man taqabbala Allahu amalahu sai yu'tihi nasibahu min lailatul qadr duk wanda ya bauta ma Allah komin kaɗan ɗinsa Allah ya ansa to zai ba shi rabon shi daidai da abin da ya yi na lailatul qadr kenan wanda ya raka a biyu sai wancan ya hudu za a baka ladan raka a biyu fiye da shekara tamanin da uku da wata hudu wanda ya hudu kuma a ninka mashi Allah ka datar da mu jama'an musulmi ya kamata mu yi tambihi ga abinda malamai suke faɗi Allah ya ji kansu suna cewa babu tsayayyen zance guda ɗaya na ayyana wannan yini na daren na kadiri wani ya ce kaza wani ya ce kaza wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza ya gini ne bisa dalilan nassin da ya zo amma mu sani da an yadda akwai alamomin da ake gane lailatul qadr amma a ce maka kaza ga watan kaza lailatul qadr kamar yadda wasu ke ayyana lallai kawai 27 ne in ka je wasu jihohin ko wasu ƙabilun ma habbuki suke yi nan ana bikin lailatul qadar to wannan kuskure ne kuma zarbadiya ce da wuce gona da iri tare da cewa hadisi ya inganta buhari da muslim sun waito wasu daga cikin manya-manyan sahabbai wanda su suka fi kowa bayan annabawa su rinka ganin lailatul qadari a mafarki a bakon ƙarke wasu mutane daga cikinsu an nuna masu a goman ƙarke a mafarki alakullu halin wannan diya auku a zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka annabi bai anshi wani abu daga hannunsu ya ayyana ya ce rana kaza ne za a samu ba kawai cewa yi a ramu ya kumfila ashirin awahir ina gan mafarkinku dacewarsa yana goman karke don haka ku neme ta a wuturi na goman karke a wata ruwaya faltamisu hafi sab'il awakir ya Allah sarkin jin kai an ɓoye ayyana bayyana wannan yini ga fiyayyen halitta tsira da aminci ya tabbata game shi an bayi an ɓoye ga manya-manyan sahabbai Tumu a yau akwai wanda zai ce maka ga lailatul qadar ya ce ka shirya ranar kaza za ta kasance la wallah malamai suka ce an boye ta don kowa ya yi ƙoƙari ya zage dantse wajen ɗa'a da bauta kamar yadda akwai wani ɗan lokaci a ranar juma'a kana roƙon allah daidai wannan lokacin zai ansa ba tasgaro amma sai aka ki faɗan lokacin amma aka ce ɗan kaɗan ne lokacin saboda Allah ka dage a kowane lokaci ko ka dage da jama'a wannan kuma yana nuna mana mu yi taka tsantsan ana gina shari'ar musulunci da nassi ne ba wani ya ce ya yi mafarki an bashi ko ya yi mafarki ya gani ko ya yi mafarki an kama shi a takarda kai kuma zo ka yi ga falalar da za ka samu a sha addini Allah ke shar'anta shari'a ya aiko mala'ika jibril zuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi kuma ya isar ma duniyan mutane da na aljannu Allah ka tsare mu babban malamin nan usaimin allah ya ji kansa ya ce za ka ga da yawa ana ƙoƙari a daren 27 kafin nan ba a komai bayan 27 kuma sai a koma shagali wai an yi lailatul qadar to aika sani zai yi ba a wannan ranan bane kuma bana Allah ya kaddara takan cancanza yanayi da kwanakin da take kasancewa ne ibn hajjin ya ce abu kilaba ya ce malik ya bayani imamu sauri ya bayani imamu ahmad ya bayani imam ishaq duk sun yi bayani cewa tana cancanzawa ibn hajjin ya ce abu mafi rinjaye tana rin goman karfe kuma takan canza wani lokaci zuwa wani yinin ko daren imamu shaukani ya ce wannan maganar haka take in ka dubi zancen da manzan Allah ya yi cewa wani tuha zihin lailata sun tuha. an nuna min lailatul qadar daren nan kuma aka mantar da ni mai fatahul bari yana cewa an mantar da shi ayyana ta ne a wannan shekara ibn da al-eid yace maganar tana cancanzawa shine gaskiya domin a hada hadisan nan da wannan yace kaza wani yace kaza wani yace kaza duk suna aiki idan ka dace da lailatul qadri na daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni Allah ka kasance mai yawan afuwa kana son afuwa Allah kai mani afuwa albani ya inganta shi ‘yan uwana akwai alamomi kamar haka wanda ake fahimtar lailatul qadri safiyan da za a yi daranta rana takan fito shar ba wani canjin kala farasal kuma kaskanta ba wani dundumi kamar yadda ya inganta cikin sahihu muslim alama ta biyu a wannan dare mala'iku kan cika duniya fiye da adadin tsakuwoyi kamar yadda imamu ahmad ya waito albani ya kyautata hadisi alama ta uku farkon wannan dare za ka gan shi ba duku-duku ba wani matsala sannan za ka ji ba a zafin tsiya ba sanyin tsiya abubuwa za su daidaitu imamu tabarani ya ruwaito albani ya hassana shi kuma hadisi ya tabbata ruwa ya sauka a daren lailatul qadr a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wani nasi sarihi sahihi da yake in kun ga ruwa ya sauka lailatul qadr jama'an musulmi bayan wannan annabi yakan yi itikafi a masallaci a wannan goma na ƙarfe domin ya shagaltu da bauta ma ubangiji ko ya dace da lailatul qadr itikafi a wannan lokaci sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahihiya domin yayi a tsawon rayuwarsa na madina matansa kuma sun ci gaba da yi bayan ya koma ga mahalicinsa malamai sun ce an ijima'i sunna ce ya kamata ɗan adam ya yi shi kuma kamar yadda shari'a ta ce a yi Shi ne ya lizimci masallaci da yin ma'alla ɗa'a ya yi watsi da duk wasu harkokin rayuwa ya koma ga ibada shi kuma mai itikafi lokacin da rana ta fada yake somawa rana ta fada maka husainin allah ya ji kanka ya ce mafi jamhurin ulama mafi yawan malamai sun ce ana somawa ne daga daren 21 ba daga alfijir ɗin 21 ba duk da wasu daga ciki sun tafi a kan itikafi ana somawa ne daga alfijin ɗin 21 suna kafa hadisi ko dalili da hadisin aisha da ta ce nema manzan allah sallallahu alaihi wasallam yabbuka da ya sallan asubahi sai ya shiga wajen itikafinsa sai dai jamhurin ulama sun ansa da cewa annabi ya zare kansa ne lokacin subahi barin mutane amma niyyar shiga itikafi a farkon dare ne ya yi domin 21 daren na tomawa ne daga faduwar rana shi kuma mai itikafi in ya gama zai fita shi ma yana fita ne in rana ta fada na ƙarshen yinin ramadana lokacin da yake itikafi ana sanya yawaita duk wani aiki na ibada da sallolin nafila da kira'an ƙur'ani da neman ilimi da zikiri ba a tsaye ba a sayarwa in ana itikafi ba a fita daga masallaci sai dole kamar za ka ka taba ruwa ko za ka ban ɗaki ko an mutuwa a gidanku ba ka zuwa janaza ko matarka ko babanka ko abokinka bai da lafiya ba ka zuwa gaida mara lafiya akwai abubuwa da dama da mutane ke yi wanda ya saba ma itikafi da hikiman shar'anta shi masu itikafi su mai da itikafi wajen hira ba don haka aka ce a yi itikafi ba har yanzu masu itikafi a ta kama waya halam na itikafi ne a masallacin lokot kwarai kwarai kwarai kwarai to to me rage so ga ce ne ko kuma kai awa ɗaya kana fira da uwar gida ce to ba ta ita kuma ka kashe awa ɗaya da amarya to me kawo ka ba sai ka je can firan ba na gangariya duka waɗannan ba a san mai itikafi ya kasance a cikinsa kuma ila yau kullum babu laifi ka yi abin da yake halal ne a wani lokaci saboda gangan jiki da zuciya tana son hutu da nishadi kaman ana karatu ba laifi ka zo ka zauna ka ji tafsir ko hadisi ko ma me ake yi na ilimi saboda a sami raha a ƙara guzin ƙarfi allah ya tabbatar mana da sabati a wannan lokaci da ake bauta ma allah akwai wasu gafalallu wasu na nan na ƙiyamun laili su suna can suna kallon timatimai wani ma da 'yan wayarsa yana nan yana kallon bulufin ya leƙa fadan shaidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da Allah ya zo sama ta ɗaya yana halmin sa'ilin fa'o'otsihi akwai mai roƙo ya tambaya in bashi akwai mai neman gafara ya nema na gafata masa akwai wanda ya yi mun laifi ya tuba na yafe masa shi kuma yana can yana aikata ma sha'a kama sha'a a jaran Allah wa iyaku wace irin hasara ce wannan wane irin sakaci ne wannan hattara ɗan uwa musulmi har tara yi ƙoƙari ka dace a wannan wata ka ci ribarsa da ni da kai ba mu san ko za mu rayu zuwa na baɗi ba domin rayuwan yana wajen allah ne ba mu da tsimi ba mu da gabara ba mu da ƙarfi ba haula ba kowa sai abin da allah ya yi allah muna roƙon ka ansa mana ayyukanmu ka tsawaita rayuwanmu cikin imani da aiki na gari. ka yafe mana kuskurenmu zunubanmu da laifukukanmu duk inda muke Allah ka tsare mu da tsaron musulunci ya Allah marasa lafiyanmu ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kare mu da lafiya Allah ka wadata mu da abin da lafiya za ta ci na halal kuma ka zaunar da mu lafiya Allah ka sanya mana wannan ramadana mai ta yi tuli-tuli sa'annan akwai yiwuwa wallafu ta'ala a alawa a alam kila jima'a mai zuwa muna cikin shagalin sallah in an ga wata da 29 kenan tana iya yiwuwa kuma Allah ya kaddara mana azumi talatin Allah shi ke da hikima a kan wannan bi yadda Allah ya zaɓa mana Allah ka sa ya zame mana alkhairi Allah ka sa mu yi sallah lafiya ga saƙo don girman Allah wanda ya ji ya isar ma wanda bai ji ba in har an ga wata sa a yi sallah juma'a to ga saƙo guda biyu na ɗaya an canza lokacin sallah na san da dama sun ji wanda bai ji ba bari mu faɗi kuma muna roƙon kai ma ka kai ma ɗan uwa ko ‘yan uwa da yaddar Allah za a yi sallah ƙarfe bakwai da kwata na safe muna sallah ƙarfe biyar shida bakwai da kwata za a yi idi li yuballiga shahidu min al-ga'iba a gaya ma mata a gaya ma 'ya'ya a gaya ma aminai da abokan arziki Allah ka datar da mu ka anshi aikinmu ka yafe mana zunubanmu idan kuma an yi sallar juma'a to juma'a tana nan za mu yi ta kamar yadda muka saba Allah ya so mu da rahama ya so mu da ni'ima ya so mu da falala ya zaɓa mana idi biyu a rana ɗaya Allah ka sauƙaƙe ma kowa yadda zai idin shi cikin farin ciki Allah wanda ba shi da shi Allah ka buɗa masa mai shi Allah ka ƙara masa Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da ƙaƙanikayi Allah ka raba mu da yaya zan yi Allah ka wadata bayinka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا